قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال ya kai wannan manzo ka faɗa wa waɗannan mushrikai cewa wanda zai iya tseratar da su daga azaba mai raɗaɗi shine Allah mai rahama wanda yake kiran su zuwa bauta masa shi kadai don haka mun yi imani da shi kuma shi kadai muka dogara da shi a cikin al'amuranmu to da sannu babu makawa za ku san wanda yake cikin bata bayyananne da wanda yake kan tafarki madaidaici